تركنا على معدة بيضاء على الطريقة الواضحة الوراء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana yau 21 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya zo daidai da 16 ga watan uku da 20 kalanda na Windows don ci gaba da karatunmu wato a cikin shahararren wannan littafin nurul ba. muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana kurakuran muna roƙon sanar da dace ba mu da yau muna ganin insha Allah zai kasance darasi na 37 mu tashi amma dalilin min ta faruwa a hadisu jibril al-mashhur an akala an umar bin khattab radiyallahu anhu qala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 mana ya ce amma dalili daga sunna mana hadisi shine hadisi sananne mashhurin hadisin nan na hadisin jibril alaihi salam hadisin abdullahi ibn umar hadisin umar ibn khattab Allah ya kara masa yarda ce wata rana suna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya kullo musu istala alaina rajulun shadidu bayabi thiyabi shadidu sawadi sha'ari wani mutum sai ya kullo musu mai tsananin wato abin nan farin tufafi sannan kuma mai tsananin bakin gashi wato bakin gashin bakin wul fari kuma fat la yura alaihi atharu safari ba za ka ga alamun tafiya tattare da shi ba dan matafiyi yakan galabaita shi mutum ya yi tafiya to ana iya gane matafiyi ne ko da a mota ne ma mutum ya tafiya ko da cikin mota ana iya gane alaman tafiya bare kuma ce irin wancan tafiya na zamani can tafiya da kafa wanda mutum ya tafiya nan da nan za a gane wannan ya zo da kafa to amma babu alama sannan sai da abdulmarin khattab eh, allah kara masa yarda ya ce wala ya rufu gumin na hadu ba wanda ya san shi cikinmu ba wanda ya gane shi ba wanda wato ya gane shi har ya zo ya zauna fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam to abun ya ba su mamaki annabi yana zaune a majalisi kawai sai ga wani mutum ya bullo yana zuwa kuma sai fasa cikin mutane yana zuwa yana zuwa kai tsaye sai da ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya zauna to kaga wannan dole za su hanya wannan wane ne yawwa wannan wane ne to amma suna sai suka shiru an gane ba wanda ya san su san irin ɗabi'ar kaga irin kamar wanda ya zo daga ƙauye ne shi sa sahabbai suka ce su suna son kullum mutanen ƙauye su dinga zuwa gun annabi sallallahu suna jin daɗi ɗan ƙauye su zo saboda su suka ce wasu tambayoyin ba za su iya yi wa annabi ba annabi yana musu kwarjini ba za su iya su ga fuskansa su masa tambaya ba amma ɗan ƙauye ba ruwan shi <laughs> eh yana zuwa shi ba ruwan shi zai nuna gawayancinsa sa ne kawai tambayan zai yi shi a baibai so dole su yi hakuri da shi ba yadda suka iya su saba na sallallahu alaihi kuma wannan ba zai dame shi ba yawwa saboda ya zo ne dama don ya karantar da al'umma duk abun da ka zo ka tambaye shi ba ruwan shi an gane zai baka usiri sai ya baka amsa shi ne sahabbai suka ce suna kara ilimi sosai akan wasu masaloli da yake musu nauyi su tambaya na sallallahu alaihi amma in kauyawa suna zuwa to suna samun saukin mas'ala don shi idan ya zo kawai zai tambayan sa yadda yake so kai kuma kaga zai maka jini to ya zo ya wuce har ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya wato ya jingina gwiwansa da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki tafin hannayensa ya sa akan cinyoyinsa shi wato abin nan a bakon wa ya muhammad sai ce ya muhammadu akhbirni anil islam Bani ni labarin musulunci kaga yadda ya kira shi ma tukunna ko in su sahabbai ne wane su sai dai ya rasulallah ko ya nabi Allah amma kawai ga wani ya zo kai tsaye ce ya muhammadu a <laughs> ah, wannan babba ne akhbirni anil islami Bani ni labari menene musulunci kala sai annabi ce masa an tashhada allah ilaha illallah ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سنن كشيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزون الله ني yace to ka shaida wannan to ya ji wannan sai annabi ya ce masa wato qimas salata ka tsai da sallah an gane sannan wato tiyaz zakata ka bada zakka wata suma ramadan kai azumi wata ramadan wata hujjal baita sannan ka je haji ɗakin Allah ko ka ziyarci ɗakin Allah in istaqata ilayhi sabila in kana da iko hanya na zuwa wuri to yayi tambaya sun karu to abin da ya ba su mamaki kuma annabi yana bashi ansa sai ya ce kala sadakta ka faɗi gaskiya hmm. sahabbai suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu muka mamakin sa yana tambayansa kuma yana gaskata shi ai abun mamaki to yanzu kai baka sani ba ka zo ka yi tambaya ai baka sani ba ne baka tambaya an baka amsa ka ce eh gaskiyanka to ai ya nuna ka sani ya nuna ka sani to wannan sai ba masahabbai mamaki ya za a yi kana tambayan mutum kuma yana baka amsa kuma kana ce masa wato abin nan ka yi gaskiya ya ba su mamaki sosai ka san wani lokaci mala'ika jibrilu alaihi salam yakan zuwa irin wannan sura cikin suran dan adam don ya zo a suran dan adam ko eh, yakan ɗauki abin nan sifa na sura na wannan wannan sahabi na nabi sallallahu alaihi wasallam dihiyatul kalbi akwai ni sahabi na sallallahu alaihi wasallam dihiyatul kalbi kyakkyawa ne sosai cikin sahabbai to malaika jibrilu in zai zo wani lokaci sai ya tabbatar dihiyatul kalbi baya majlisi sai ya zo a sura na dihiyatul kalbi ya zo ya zauna ba wanda zai san shi mala'ika jibirilu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran sabai duk wanda ya juya ya gani sai ce dihiyatul kalbi sai an yi abin da aka yi ya tafi annabi ya tambaye su waye ne ya buga ganin ka zai ba dihiyatul kalbi ne annabi ya ce a'a wannan mala'ika ne shi kuma duk a duk cikin sahabbai sifan dihiyatul kalbi yake dauka wannan yana daga cikin daraja na wannan sahabi mala'ika jibrilu in zai zo da suransa yake zuwa saboda kyakkyawa ne sosai fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala akhbirni anil iman ba ni labarin wato abin nan imani an gane wannan ba ni labarin imani gaya mini kala sai annabi ya ce masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kai imani da wa kai imani da Allah da manzon Allah da littattafansa kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma rana ta ƙarshe sannan kai imani bil qadari khairihi wa sharrihi qaddara alkhairinsa da kuma sharrinsa kala sai ce akhbirni anil ihsani ga ya mini menene ihsani kuma kala sai annabi ya ce masa an ta la'a. ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai baka ganin sa fa innahu yaraka to Allah yana gani ka wannan shine ihsani yawwa in kana bauta wa Allah wato ka ji tamkar Allah yana ganin ka ka tabbatar yana ganin ka ka ji a cikin ranka Allah yana ganin ka don in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka kala sai ce akhbirni an sa'ati ga ya mini dangane da alkiyama yaushe alkiyama za ta tsaya kala sai ce mal mas'ulu an hafi a alama min sa'ili shi mai tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba kai da kake tambaya na din nan baka fi ni ni kai din baka fi ni sani ba ki gaya masa haka to tunda an sallama akwai abu nan kenan kaga wannan ilimi ne wanda Allah kada ya bar makansa sani abun da za a iya sani dangane da abun da ya shafi alkiyama alamomin tashin alkiyama to kaga maza maza sai suka aka tashi aka bar zancen yaushe alkiyaman za ta tsaya tunda ba wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bar makansa to sai ya sake cewa to akhbirni an amaratiha ba ni labarin alamominta yanzu su mala'ika jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi ne don suwaye don a karantar da sahabbai ne don a karantar da sa'abai kala sai fa ya gaya masa an talidal amata amatu rabbata yanga za ta haifi uwar gijiyarta wa an tarar hufatar ɗuratar alata za ka ga huntaye marasa takalma wayanda suke tafiya riya a shayi masu kiwon dabbobi hangane ya wa luna fil bunyani suna competition gasa na gina wato dogayen gidaje wakala sai ce fama falabisna maliyan <coughs> shikenan sai tafi a wata riwaya aka ce da ya tashi ya dan tafi aka sai annabi ya ce musu ku zagaya ku bi ku kira mini wannan mutum to da suka je suka ce baya nan kuma ya kamata ce da fitansa da zuwansu su ga ta inda ya yi mm. so it's not normal kenan suka ce a ba su gan ba wannan sai aka kara fahimta eh wannan fa ya wuce mutum bayan ya tafi fama za falabisa falabis na maliyan sai muka zauna wani dan lokaci aka zauna wani dan lokaci ba wanda ya magana kenan ko aka dan samu wani lokaci ka. faqala ya umaru sai annabi ya ce ya umar radiyallahu anhu a man mani an gane ko kun san wanda yake tambayan nan Kulna sai muka ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzonsa suka sani Allah da manzansa suka sani sai annabi ya ce qala haza jibril wannan shine jibril atakum yuallimukum amra dinikum ya zo don ya karantar da ku al'amarin addinin an gane malam ya ce wa qauluhu fa ajibna lahu yas'aluhu muka amsa muka yi mamakin mamakinsa yas'aluhu yana tambayan sa yusaddiquhu yana gaskata shi aju ai waju ai ajabin wato ta fuskan da sahabbai as-sahabatu sahabbai suka yi mamaki min sa'ili wato min zalika sa'il daga wannan wanda ya tambaya an gani ana kunar rajuli ya za a ce mutum ya kasance sa'ilan yana tambaya yaktadi adama ilmihi bil mas'uli anhu yana yi ne kuma dan ya samu ilimi ga wanda ya tambaye shi to amma tattare da haka kuma me yake masa kuma wa tasdiquhu yana gaskata shi yujibu khilafa wani yana wajabta wato abin nan khilafa halihi sabanin yanayinsa an gane yanayin yanayinsa kenan wannan alama ba jahili bane wannan ya sani wannan ya sani tunda in ka tambaya ka tambaya an baka amsa kace eh haka ne an gane to kaga wato in kai ne wani maka tambaya bayan ka gaya musu ce eh lallai fa na sani haka ne me za ka ce masa to don me za ka tambaye ni ka sani <laughs> ga mun ba sauki ai yawwa to zai zai haifar da wannan sun maza da hazar ta'ajjubu annashu sai wannan mamaki wanda ya taso sai ya kau an jahali daga jahilci bi sababi shay'in bi ilmi saboda akwai wani abin da ya sani akwai wani abin da ya sani an gane tunda yana ya gaskata shi to akwai wani abin da ya sani wannan sai ya kawar da dan jahilcin nan da aka fahimta daga gare shi cewa annas sa'ila jibrila ja'ahum cewa wato shi mala'ika jibrilu wanda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ahum ya zo musu bi suratin wato a sura muta'allimin wa dalibin ya zo a sura na dalibi da kuma mai karantarwa gashi ya kawo ilimi ne yayi, amma kuma sai ya zo a sura kuma ta ina ta dalibi dan ya zo yana tambaya kuma shine ya zo da abin da Allah ya turo shi da shi ya zo ya gane sallallahu alaihi wasallama ga musulunci ga isani ga kaza ga kaza ga kaza kenan ya zo a sura biyu kenan suran malami suran dalibi suran malami shi ya zo da hadisin an gane ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskan da ya zama dalibi kuma da ya zo yana tambaya sannan sai ce mana sai ce ba sai ce ba sai ce liyu dan ya sanar da su amra di amra wato al'amarin addinin su na kanu su sun kasance a lakulukin azimin suna da ɗabi'a mai kyau su akwai. sannan wa mahabbatin wa haya'in ah, wa kamali wa kamali adabin gashi kuma suna da kunya an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu kwarijini jini sannan akwai kamala na ladabi akwai kamala na ladabi to kaga wannan yana karantarwa da malami da ɗalibi ya kamata a ce ɗalibi yana da ladabi an gane ya kamata a ce ɗalibi yana da ladabi sannan kuma ya kamata a ce ɗalibi yana da kunya e kada ya kasance marasa kunya a gaban malaminsa kada ya kasance bayi da ladabi a gaban malaminsa an gane wato ka shiru kar sauri an gane wani lokaci kun ga kamar masu karatun zaure wani lokaci ni abun na lura wani lokaci in kana karanta littafi idan kana karantawa in ka karanta malamin ya fassara maka kar saurin karanta na gaba ka bari in ya gama fassara maka tukunna sannan sai ka ci gaba a ɗan saurara kaɗan sannan sai ka ci gaba wani lokaci kana gama ko layi ɗaya in ya fassara maka akwai tsurare da yake bukatan ya maka sharha ya maka bayani amma kana gama layin baka bashi ya numfasa ba ka karanta wani na gaba to shi malami sai ya fahimci cewa yanzu kai sauri kake yi da aka sayar da ilimin shi ni na sha lura da wannan wuraren da muke karatu so amma in ka ja wuri babun kaza babun kaza ma yace babin kaza bis salati nurun azimun sallah na da haske mai girma sai ka shiru dan tukunna ba mamaki ya to hasken nan kaza ne ko kaza ne to amma kana dorawa sai ka ga ya haɗiye wancan bayani sai ya baka matani kawai fassara kawai baƙin fassara kawai ba za ka samu wato abin nan bayanai ba na fata an gane to yana da kyau mu ladabtu da da wannan ya kasance kuma mu ji kunyan malamanmu sai ce fala yajzu ahadun minhum radiyallahu anhum ala su'ali rasuli babu wani ɗaya wanda wato zai tashi kawai dangane da tambayan manzon Allah sallallahu alaihi fi ma lam yukhbiruhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin abinda annabi bai gaya musu ba bihi da shi min nafsihi daga wato abin na ransa za ka su za su zauna sai abin da annabi sallallahu alaihi ya karantar da su inda za su yi tambaya sai su yi tambaya mun ji wasu tambayoyin ma ba su iya yi ba su iya yi sai mutanen ƙauye wato sun zo mana ya ce wa man yattali wanda ya leka ala kutubi siyari. siyari akan littattafan sira na tarihi yara zai gani ma yukhjilu min hali tullabil ana, za ka ga abun da ɗaliban ilimi na wannan lokaci yadda su suke yi mana irin irin yadda ba sa kula da ladabi da kuma kasancewa kamala tare da su ma ulama'ihim tare da malamansu ko muallimihim da waɗanda wato suke karantar da su kuma haka ne idan ka duba littattafan sira na baya za ka ga yadda ɗalibai suka yi karatu wajen malamansu wato da girmamawa da ladabi in ka duba baya ko ba littattafan baya ba ko da shekarun baya haka to za ka ga wato yadda a suke girmama malami da kuma suke rashin ladabi an gane to yanzu sai aka samu akasi matsala guda biyu ko matsala guda biyu shine su wayancan girmama malamansu har ya wuce ya kai bauta ma malamansu su wayancan an gane za a girmama malami har a kai shi matsayin da bai kai ba har ya kai ana bauta masa ko ni abu makamancin haka shekarun baya mun muna karatu a wani wuri mun zo za mu yi sallah da malamin mu muka tsaya sahu tare da shi sannan ya ce wani ɗalibi ya ja sallah to sai na tsaya kusa da shi ina tsaye kusa da shi sai wani ɗalibi sai zo ya kama wuyan rigana sai ja da ƙarfi ni har na tsorata me yake faruwa sai ce ina a hutu tabbal bai mu wai ya za ka haɗa kafaɗa da malam da modibo ya za ka haɗa kafaɗa da shi don allah ku duba kuma wai ɗalibi ne to kaga karatun har yanzu bai fahimci karatun har yanzu bai fahimci mai ba karatun ba ban masa magana ba kuma shi wato ya fi mu shi babba ne cikin ɗaliban daga cikin ɗalibai babban ɗalibi ne shi don ya fi mu ya wuce mu karatu bayan mun yi sallama sai na ce masa to amma a ina ne aka ce ba daidai ba ne ba mutum ya haɗa kafaɗa da malaminsa musamman in wurin in a masallaci ne in wurin sallah a ina ne aka ba sallah bane ba waye yanzu a cikin masallacin kan wane ne babba waye za a girmama akwai wani malam kuma ko ni wani akwai wani ko ni wani a cikin masallaci babu dukkan muna gaban Allah ne so yayi surutansa dai haka ya tafi to haka kuma in muka je karatu a wani wajen wani malami ka san kana ɗaukan littafi zaka zaka zauna ne sosai ka tsukan ka tsunkuyar da kanka sosai kana daukan karatu ba haka ba haka ne yayi wanda ake faɗi cikin fulatanci a hofa ko mm. eh a hofa haye su modi kuma haka ake daukan karatu dan menene dan ladabi dan ladabi an gane wannan to amma in kai haka in ka gaji fa yaya za ka yi za ka tashi ka miƙe ko ba za ka tashi ba ka tashi ka zama in ka ya haka ka tsuguna ka ya haka ka daɗe wuyanka dole sai ka taso to ratsunkuya na gaji ina tasowa sai kama kaina sai sake mayarwa lokacin na ga ko ishmawi nake karanta, sai na ce to na kasa abin sai na duba malam baya kallon yana masa ya juya ya ce to karka sake karka sake kuma babba ne shi ma cikin ɗalibai babba ne ta ce masa yaya mutum ya gaji kuma ka ce karin tashi so wannan abin da nake kawowa akwai ladabi a wajen karatun zaure akwai girmama malami akwai kuma ɗalibai sukan san e wannan malamin ko da akwai abun da ka fahimta ya fi fahimtarsa to har gobe kana bashi wannan girman malaminka ne wani abun ma ba za ka yi magana ba ko ka san shi sai ka yi shi. har watakila in ya kama sai shi ne in ya ce maka bismillah wannan sai a karatun zaure an gane amma irin ladabin da ɗaliban sunna ba su da shi sai kaɗan daga ciki akwai wannan rashin ladabin kuma karatun zaure ba kai za ka zaɓa makanka littafi ba kamar da muke faɗi dole za ka je ka tambayi karatu ne ma tukunna ba haka bane ba a yi zarfu ta wani mm. ta adami zarfu in ka nemi izini ina son yi karatu sai ma ce to ka bari sai laraba mafi yawa laraba mm. ko kuma ladi amma mafi yawa laraba ce to ka bari sai laraba ka fara za ka fara kan ka fara kuma zai dan maka tambayoyi kuma kai za ka ce masa to wani littafi ya kamata in sa sai ya maka tambayoyi ka karanta kawa'idi eh na karanta ka gama a ban gama ba a ina ka tsaya zai maka tambayoyin nan in ma ya ce ka fara daga farko ko kuma ya ce ka ɗora inda ka tsaya in ka gama akdari to shi zai ce maka kai in ka gama kawa'idi shi zai ce maka kai akhdari duk karatun zaure haka ake yi ka'ida ne yadda su aka ajiye tsari tsari karatun sai ka bi kowanne da ɗaya bayan ɗaya da akhdar da addar da kawa'idi ake farawa da kawa'idi ake farawa sannan sai a saka mai a saka akhdari wannan aka fi sani sannan sai a saka mai ishmawi sannan sai a saka mai iziya an gane sannan sai a saka mai risala a wasu wurare a wasu wurare kuma kamun ka sa risala sai a ce ka saka mun tsallaka akwai biyu ko ya ƙudu ya yi hurɗa biyu dari almurtaji masu batil gafari bi ismi ilahi abdul makala to mun manta shi za a saka shi tukuna ko tsakko bayan ishmawi ana iya saka shi ka sa iziya to daga nan wasu sai su ce to ka sa ko ibnu ashir ko ibnu rushdi in ka saka ko ibnu ashir ko ibnu rushdi to daga nan kuma sai a nan sai a ce to ka je risala amma mostly in ba a karantar da ibnu ashir ko ibnu rushdi a wurin daga iziya ana shiga mai risala daga risala sai mai ake shiga askari daga askari to sai ka je mai sai mai za ka je wani murgam <laughs> eh sai a je muktasar daga muktasar to wannan ka je sai irin su dawwana kuma da su abin to daga nan ka haɗa malam shi zai ce maka to yau tunda ka haɗa wannan fanni to ta nahawu ka saka a jurubiya shi zai zaɓa maka in lugha zaka ka karanta shi zai zaɓa maka da ishiriniya ake fara mostly da ishiriniya ake fara an gane wasu suna sa hamziya wasu kuma ba sa sa hamziya amma ishiriniya sannan kuma sai a je abinan shu'ara sannan sai a je mai makamatul hariri mafi yawa wannan ne abin da ake abu ka iya wayannan to haka haka haka ake yi to amma mafi yawa cikin ɗaliban ahlus sunna zai dauki bulugul marami bai karanta ko kawaidi da izir da risala bai karanta kawaidi bai karanta afdari ba zai zo da bulugul marami shi zai ce maka na mi wari mi yiɗi mi jannga bulugul marami e na so ina so on karanta bulugul marami mi e, me za ka gaya masa e, an gane kaga in ka taimake shi sai ka ce masa a'a sai ka koma baya ka karanta kaza ka karanta kaza ka karanta kaza ka mai da shi to wallahi daga cikin mutum biyu ko uku in ka mai da su to in kai sa'a ɗaya ne zai dawo yana tafiya to zai je nemi wani wuri ne kuma daban ya kai ya barka kai ba shi yana so ya sauri ya zama malami yana so ya sauri shi ma a ce to wannan shi ne matsalan da muke fuskanta da haka mu gyara wannan lura da wannan ya sa kwanakin baya shi abubakar muktar allah maɗaukaki ya tsare shi ya sama ɗalibai littafin ta'alim din don su san yadda ake neman ilimi kaga karatun zaure shi ma sai karantar da kai ta'alim tukunna a nuna maka yadda ya kamata ka nemi ilimi an gane da haka shi yasa na ce su akwai mai biyayya akwai ladabi da sauransu har yana wuce gona da iri wani in ka dawo wali suna kuma akwai matsala sai ɗaɗɗaya an gane kawai wani zai kira ka waya ina kake towa wani malam midi janga ka ji wa gaga wannan sai dan wallahi a karatun zaure ka isa ga malami ka haka kuma wallahi karatun zaure shi yasa karatun yake da albarka shi yasa wanda ya zauna ya karanta da gaske da ka ga ya fahimci karatu in ka ga malamin ka duk abin da ya dauka ba za ka yi kwana ba za ka karbe shi aikin da ya yi za ka taimake shi duk wani abu na fata an gane dukkan ba haka duk wanda suke karatun zaure sun san wannan in ka fahimci malamin ka zai yi kaza za ka ga za a taimaka masa in wanda yake noma ne za a je a taimaka masa mu je gonan malam mu je kaza mu je kaza amma banda ta nan an gane mu sai ka ji bagaƙin maganganu ma ko kuma yana ganin ka kana wani abu wai sai ya kau da kai an juma kuma ya dawo da littafi ya ce ka karantar da shi to yin wannan za ka karantar da shi ba kawai za ka ba shi ma'anan ba ne in ka yi haƙuri ku ta tafiya wani bayani za ka yi wa wannan ba bayani don haka kaga ya hana kansa ilimi amma duk wanda ya ma malami abin nan biyayya to akwai wasu abubuwa daban da za su karantar da kai in a karatun zaure ne in kai wa malami biyayya sosai to tunda ka san can ba a raba shi da irin ayyuka ayyukan nan koya to zai baka wani sirri da ba zai bawa kowa ba sai an gama ya ce to do kaza do da su kaza wa kaza kaza do da su kaza kai kaza haka haka abun yake dan ya fahimci cewa kai din daban ne in ka masa biyayya bayanai dewa da abun dewa zai zaka samu ilimi a wurin shi so da haka mu dawo mu gyara tafiyan mu yadda muke neman ilimi yadda muke neman ilimi malaminka malaminka ka wanda ya karantar da kai koda shi ya fara karantar da kai alifun ba'un to kasancewa dole za ka saka shi a cikin list na malamanka shi ne babba saboda shi ya fara ɗora maka karatu an gane duk inda ka gan shi ka girmama shi in allah ya sa kana da ƙarfi bai da ƙarfi ka taimaka masa kun san malamanmu na zaure allah ya saka musu da alkhairi ba za su tambaye ka ko sisi ba ba za su tambaye ka ba kuma ba za ka ga sana'an da suke yi ba ko ba haka ba wani yanka bincika mafi yawa ka ga kiwo suke yi ko kuma noma suke yi baya wuce wannan amma kuma zai zauna awa nawa abunda malaman ahlus sunna ba sa ba mu lokaci kenan shi yasa nake gaya musu a masallacin ambassador sati da ya wuce su shugabanni din nan su gaya wa malaman mu da suka yi karatu daga madina suka dawo wallahi idan ba su ba mu lokaci awa biyu ko uku muna zuwa muna ɗaukan karatu a wurinsu ba to in sun kau ba wanda zai gaje su dan karatun da muke sawa a masallaci yanzu irin wannan karatu bai isa ka zama malami yanzu wannan littafi wata nawa muke ciki tunda muka fara karatu a masallacin nan wannan littafi na nawa na nawa ba na biyu bane daga wasiqatu ikhwan na ga sai wannan muka sa yau shekara nawa muka fara karatu shekara nawa ya fi biyu ai kusan uku zan ce to yanzu a shekara uku littafi biyu yaushe za ka yi karatu amma yana jangaya haka mutu baka zama malami ba so amma sai ka hada da sauran ranaku kenan nake gaya musu in kuka bincika malaman alisunna sunna mafi yawan matsalan daliban alisunna sunna su malaman mu din da wuya ka ga wanda ya zauna kwana uku ya bada awa ɗaya ko biyu ya ce kowane ɗalibi ya zo ya karanta littafin da yake so yana da wahala yana da wahala tun ba kai grooming na ɗaliban ba kana tafiya shi kenan yanzu me ya taimaka wa albani allah ya gafarta masa saboda ya tsaya ya karantar ya mutu bai mutu ba yanzu ɗaliban su suka rike darul hadith su ne suka raba darussan tsakaninsu idan ba ya karantar da su kamar yadda ake karatu a zaure da haka yake karantar da su duk littafi da aka sa sai an sauke duk littafin da aka sa sai an sauke ana saukewa kuma an iya ina fata an gane nake ga musu to su gawa malamanmu idan ba ku zauna kun karantar da mu ba to dole za mu je mu yi karatu a inda ba ku so don kuma dama can muka fara koya to matsalar kenan can dama To in ba kai sa'a ba in ba in ba Allah ya tsare ka ba sai an gudu ta koma da na yau da tsamiya shikenan Allah madaukaki ya tsare mu da haka ku girmama malaman girmamawa wanda bai wuce shari'a abinda za ka iya yi ka masa ba sai ya ce kai ba Allah madaukaki ya samu gane shine malam yace in ka duba littattafai in ka duba mu na yanzu yadda suke mu'amalantar malamansu da masu karantar da su addini wa yujibul asaf wal husna ma anna haula'i hum misalul adabi wal kamali li nas in kaga yadda suke tafiya yadda suke yi to wannan sai ya wajabta maka ma kaga kawai wato eh, abin nan bakin ciki ranka sai ya baci ranka sai ya baci saboda irin yadda suke tafiya da malamansu a yanzu in ka duba da da za ga abin ba zai haɗu ba shi yasa karatun daɗin kaɗan suke yi amma sai Allah ya saka musu albarka sai Allah ya saka makaratun albarka an gane so da haka mu kiyaye wato wannan malam yace amma ammal imanu billahi fa huwa an tusaddika billahi shine ka gaskata Allah ta'ala madaukaki wa annahu muttasifun bi kulli kamalin Allah zaka sifanta shi da wato da dukkan wato abun sifantawa ne da dukkan sifa na kamala munazzahun min kulli naqsin kuma zaka tsarkake shi wato daga dukkan wani tawaya Allah cikakken kamala yake da shi babu tawaya a gare shi waqad wasafa Allahu jalla zikruhu nafsahu Allah tabaraka wata ala madaukaki ya ambata kansa wato fi kitabi a cikin littafin sa al wanda ya saukar ala nabihi al-mursala nabihi wato kan annabinsa wanda ya turo shi waqad ja'at sunan wato sunnoni sun zo da bisifatil bari wato da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala fatu'mina sai kai imani bima jaa abun da yazo da shi wa sahada abun da ya inganta anin rasuli sallallahu alaihi wasallama kai imani da shi biduni ta'wilin ba tare da kai tawili ba in Allah ya sifanta kansa yana gani to ka bar masa yana gani yana ji ka bar masa yana ji yana da hannu ka bar masa duk sifan da ya sifanta kansa ka bari a haka din ba tare da kai tawilin sa ba an gane haka ka bar shi kawai wala tasrifin wala sarafin ba tare da ka sake sarrafa shi ka sake walla ka sake abin nan abin nan sarrafa shi ka juya shi wato ka ka harrafa shi ka komar da ciki ya koma abin nan baya baya ka dawo da shi wato ƙasa ba haka bane ba an gane an zahiriya wala tarifin wakat bayyana ƙidata salafi as-salih ya bayyana mana wato aqida na salaf magabata haka za man haka amma mala'ikatu mala'iku fahum jam'u wato malakin jam'i ne na malakin ɗaya ke na ce masa malak wa hiya samun wato su ma jikuna ne amma nuraniyatun wanda aka halice su da haske ne ba irin namu halitta ba ifatun kuma wanda yake da sau yake da lau yake da abin nan abin haka bai ba irin namu wanda zaka ganshi gashi ba su mala'iku ne amma yanzu suna cikin masallacin nan ba zaka gansu ba latifa suna tare da mu yanzu haka suna zaune da mu haka annabi sallallahu sallama wato ya faɗa duk yadda ka juya duk yadda kai da hannunka ba za ka ji ka taɓa wani ba kuma ba za ka ce ka taka shi ba ba za ka ce ka haka ka buge shi ya ji zafi ba amma kuma yana tare da kai to yace mana haka abun yake wanda aka tabbatar mana sannan su kuma halittu ne wanda aka tsarkake su an nafsaniyati wa shahawat wa shahawat an tsarkake rayukansu da shawa ba su shawa shawaniyatil hayawanat wato su wato ba za ka saka su a cikin wato abin nan duniya na yan adam irin yadda muke da shawa haka suke da shawa don ba sa ci ba sa sha sannan kuma ba su aure bari a ce ka ji abin nan shawan cin abinci ko shawan wato abin nan mace ko wani abu haka ala shakulatin mukhtalifatin akan akan yadda yi su wato daban-daban la laha ma amarahum ba sa saba ma Allah abinda Allah ya umurce su wa yaf'aluna suna aikatawa suna aikata ma yumaruna abinda Allah ya umurce su mala ya ce amma kutubu littattafai fa huwa jam'u kitabin wannan jam'i ne kuma na kitab Kitabu guda ɗaya kenan ai ma anzalallahu ala anbiya'ihi abinda Allah ya saukar ma annabawansa bi tariqil wahyi ta hanyar wahayi wal kutubu litatafai al munazzalatu wanda aka saukar wato hiya mi'atu kitabin wa arba'atu wato ɗari da nawa ɗari da hudu ko kutubin littattafai wa tafsilu zalika bayanin wannan filla filla zaka samu ta ji tajiduhu zaka same shi fil kutubil mudawwalati a cikin littattafai da suka kawo a bayanan da tsawonsa cikakken bayanan zaka samu wannan amma shi kawai ya ɗauko ne don ya yi bayani daidai abin da yake bukata amma rusul manzanni kuma fa fahim jam'u rasulin jam'i ne na rasul rasul manzo ɗaya kenan a rusul kuma manzanni war rasulu insanu manzanni kuma mutane ne ba ba aljanu bane ba ba mala'iku bane ba an gane auha ilaihi Allah yayi wahayi zuwa gare shi bi shar'in da shari'a wato an umurce shi kuma bi tablighihi da isarwa an musu wahayi da shari'a Allah ya umurce su su isar wannan shine manzo an gane an masa wahayi sannan aka ce ya isa shi yasa aka ce masa manzo an tura shi zuwa ga wato abin nan mutane ya isar wal anbiya'u salawatullahi alaihim wa salamuhu manzo annabawan Allah wato eh, tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ma'asumuna tsararru ne anil kaba'ir was sagha'ir ba su aikata manya-manyan zunubai ba su aikata kananan zunubai annabawan Allah masumai ne amma kun ga su kiristoci cin mutuncin annabawan Allah suke an gane a su na bible sun nuna a uzmillah sun nuna annabi yusuf annabi suleiman sun nuna mazinaci wai ya kwace matar sun nuna wato ban manta ba annabi wane ne a daud ne ko david david kai shi ya bama 'ya'yan samaci, ciki sa biyu suka shayar da shi giya ɗayan wai ta shayar da shi giya sai ta cewa ya kamata su yi su tsare irinsu irinsu don wai kada dattijo ya mutu an gane da aka sai su ɗayan yayar sai ta shayar da shi giya da ya bugu sai ta je ta yi zina da shi sai ta samu ciki sai ta zo ta samu kanwar sai ta cewa kanwar ni fa na samu nawa rabo ke ma ki da haka ita ma sai ta shayar da shi giya wannan annabawan Allah ba kiristoci suke cin mutuncin su an gane wannan sai a ce maka wai wai mu da yan demokradiya ai mu ne ne we serve the same god a kariya kake wallahi wai Allah dai muke bauta a ina mu kan daban-daban ne to da irin sauran cin mutunci da suka yi ba shi yasa ba shi yasa abin nan cristiano ronaldo wata rana da ya bugu shi ma sosai aka zuga shi sosai da ya bugu wai ya ce wai shi ma na ga wani kalandansa ya dan dade shi wai shi ma yana da mata nawa yan mata nawa suka aka duba ne kan ko ɗari ne ko nawa ne yan matansa sai ce wai shi ne shi ma shi ma king solomon ne wai shi ma king solomon haka ya rubuta king solomon ne wai shi ma annabi annabi suleiman ne da haka tunda annabi Sulaiman yana da mata dubu ba daya da haka shi ma yanzu farin sa ya kai yana da mata ɗari yan mata shaidanu karuwai ɗari ko nawa da haka shi ma kin Solomon aka nuna yan iska din suka sa shi a tsakiya hotunan su aka shi yana tsakiya da aka sai rubuta wa ita kin solomon shi ma sai ga dan musulmi ya saya ya je yana karanta ce ai wannan yana da farin jini ya babes kawai suke bin shi zaka da ku shi ma bai da alƙibla ba an gane ba <coughs> kuma ga suke ba. a haɗuwa kuma yi haɗuwan dama bai wuce wannan ayyan mata shi kenan su sha giya allah maɗaukaki ya tsare mu da haka musulunci shi ke girmama wato annabawan allah shi ya sa malam ya ce mana annabawan allah gaba ɗayansu ba su aikata babban laifi ya ce ba wasa ma aikata ƙananan laifi Allah ya riga da ya tsare su amdan ba su aikata babban laifi da karamin laifi amdan da gangan ba sa yin haka an gane na ga ya kamata mu sai a nan ko sai mu tashi qauluhu mal mas'ulu abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu sa inda muka yi kuskure Allah ta ba da wata ala ya gafarta kira sallama ko ta tambaya Assalamu alaikum ɗakin kaba a lokacin da aka da eh, haka na gama su bincike suka ce a wannan zamanin ne haka nan kusa da suka sani suka ce an samu lokaci ko yan awanni da aka ce ba a yi da wafi ba saboda wannan musibar na wannan cuta oh. haka dai na ga waɗanda suka yi bincike suka ce ba samu lokaci da aka tsaye da tawafi ba sai a wannan lokaci to kaga shi ne sati da ya wuce ko anan ne ko ina ne muka na faɗa cewa wannan duka yana daga cikin alamomi da za mu fahimci yin fitintunin ƙarshen duniya abinda shekara da shekaru aru-aru babu wannan to har aka samu lokacin da daga wata musiba wanda aka killace ɗakin kaba a karfe da dawafi saboda gudun kada wani ya zo da wannan cutar, wato ya yada mu mutane kuma yadda aka yi in amma bai saba wa shari'a ba don idan akwai annoba an karantar da mu waɗanda suke cikin garin ko ƙasan kasu fita waɗanda kuma suke fitowa daga waje suke kasu shigo an gane saboda kar su fita na ciki kada wani watakila yana da shi ya fita ya kai ma wato wasu masu shigowa kuma kada su shigo to kaga yallai wannan yana daga cikin maslaha yin haka to amma gaskiya abun tashin hankali ne a ce ashe har a samu lokaci da babu wafi saboda kaza to gobe jibi kuma mai muka sani zan yi so shi wannan yake nunawa za a zo a samu lokacin da na sallallahu alaihi ya karantar da mu zai zo har a rusa ɗakin kaba ɗin shi zai zo tunda an ce annabi ya ce mana ɗakin kaba za a rusa sai dai lokacin da za a rusa duniya gaba ɗaya sai a shararru mutane amma duk wanda an taba kabaransa zai baci zai wuya yana rayuwa da shi yasa sai mu ta roƙon Allah ya yaye mana wayannan fitintunu da wayannan musiba wani abun sai ka dauke shi da sauƙi abun zai zo ya haifar kuma yanzu kaga babu umra dama najeriya ba ana shiri masu zuwa umra da yawa sai aka zo aka ce an tsayar babu to allah kaɗai ya san aikin hajji kaga yanzu kuma sai abun da yanayi ya nuna zai iya yiwuwa allah ka allah ka kawo saukin al'amari zai iya yiwuwa a ce kai shekaran nan kuma kaga sun ce duk kasan da aka ce akwai wannan cutar ta bayyana ba za su je ba to kaga an zo an ce ya bayyana a lagos kaza kaza kaza kaza sai aka ce najeriya tana cikin wayanda ba za su je umra ba bari a gani tukuna to kaga kamun a ce an yardan ma kowace ƙasa ta shiga yana da wuya sosai yana da wuya to kun ga ba garamin musiba ba ne kuma wannan ba komai yake jawowa ba saba ma allah da ake yi a duniya shine kawai allah madaukaki ya tsare mu akwai na biyu kuma da na gani a medio social wasu tsuntsaye suna da wani gaskiya ne fadawa kai a wannan kan ban san ingancin sa ba cewa ya ga tsuntsaye suna da wafi kasan social media dina ko matsala wani zai iya hada abin da ya hada sai dai mun sani ai akwai tsuntsaye akwai tattabaru a wajen haihuwa yawwa akwai ba amma wai a ce wannan zai iya yiwuwa wani ya tsara abin da ya tsara ne kawai saboda social media matsala ce abin da ke ciki ni ne da na ɗauka casa'in cikin labaru da ake kawowa cikin basu inganta mafi yawa abin da ake kawowa a in za ka yi reference da shi to za su iya saka mutum ya yada abin da ba shi ba da haka yana da kyau in an gani in a bincika kamar yadda kake tambaya kada mu yi saurin daukan abu kaka ce ai na gani a kaza na gani a musamman facebook <laughs> ai za ka ce ƙur'ani ne yawwa to Allah madaukaki ya kawo mana sauri na al'amari Allah ala Allah madaukaki ya gafarta mana Allah ya yaye mana wato cikin da musiba da muke ciki da wannan muka sani da wannan ba mu sani ba Allah muna roƙonka ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah muna roƙonka ka shiryar mana da shugabannin ya Allah muna roƙonka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa wato abin nan sun huta ya Allah waɗanda suke raya Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa ya Allah muna roƙonka inda ya fi ƙarfin mu Allah ka kawo mana taimakonka ya Allah abinda duk muke tsoron sa Allah ka mana maganin sa Allah ka shiryar mana 'ya'yanmu da iyalanmu